da alamun dai babu sauki a dambawar rikicin cikin gida na jam'iyyar pdp da ke mulki a najeriya inda tuni wasu gwamnoni da ke wa jam'iyyar tawaye ke barazanar canja sheka tuni ma har waɗannan gwamnoni suka soma sunsunan sabuwar jam'iyyar adawa ta apc gwamnan jihar adama murtala yako da ke cikin gwamnoni bakwai nan da suka kafa sabuwar pdp ya ce kura fata fara kai su ga bango da yake tarbar tawagar sabuwar jam'iyyar apc daga shirar arewa maso gabashin kasar gwamnan jihar adamawan ya ce sukan idan tura ta kai su ga bango to fa za su canja tafiya sun datse mana pdp biyu lamin lafiya muna zaune muna cin zaɓe yadda ya kamata haka kurum aka zo aka fara datse mana pdp kusan ta zama biyu to amma ni ban bar pdp ba pdp dole ne a yi mata a ba ta hakkinta pdp ko da yake da waɗancu suna cewa pdp ta mutu ko tana kan gadon mutuwa lallai irin mu kam dole ne mu yi haƙuri in mata ta mutu ta mutu a hannunmu mu ma ba ta ta'aziyya a bina eh, jana'iza mai kyau da kuma mu ɗauki mu zaman makoka sun da da kwanan nan muna ta duba manya muna ɗan tattaunawa ko akwai yadda za a yi a shawo kan waɗanda suke abuja suke bata kutufo tun farko a jawabinsa mataimakin shugaban jam'iyyar apc a shirar arewa maso gabas alhaji umar duhu cewa ya yi mun zo ne don miƙa gorin gayyata ya kamata ku jefar da kullum mangoro don rabuwa da kuda. mun gina wannan tubalin akan adalci ne kuma baya da za a zo gwamna yau yana adamawa wani zo daga waje ce shine zai rike jam'iyya karya ne ba haka ake yi bisa ba saboda haka ranka dade ina jaddada maka cewa muna maka godiya muna maka fatan alheri kuma Allah yadda yarda kamar da kai yadda ka ba goyon baya aka shigo ciki wannan tafiyar to tafiyar tamkar raka ne Lokacin kawai muke jira kiris za a kawo sauran mutane a shiga tafiyar nan ranka da mun gode mun gode kuma kawai da allah ya samu kai sallar lafiya allah ya maimaita wa na baladi kuma ya sa ah, lafiya da allah ya baka ya kara maka lafiyar jiki da zuciya da jimuriya da rike mutane ranka da mun gode wannan shi ne takaitaccen hakanin da yake karin haske ga manema labarai mataimakin shugaban jam'iyyar apc alhaji umar duhu ya ce yanzu haka ma sun fara kulla kawance da wasu gwamnoni eto eh na farko ka gade mu jam'iyyun da suka haɗe suka ɗinke suka zama jam'iyyar apc muna da gwamnoni goma sha ɗaya kuma ga dai kwanan nan kun gade gwamnoni da suke zagaye kuma da adadin da yawa daga cikinsu da amma dai a yadda ya sani na dai kan muna da kusan mutane yanzu da namu din da wanda za shigo cikin mu kusan mutane 23 wadda na san adadi amma kuma an ce har yanzu eh, a da suke hanya kuma za su zo Allah ya kuma kuma numban zai dara yadda ake tsammani to sai dai kuma wannan na zuwa ne yayin da shugaban jam'iyyar PDP a Najeriya Alhaji Bamanga Tukur ke cewa ba gudu ba ja da baya abin da ya kira gyaran jam'iyyar PDP a zanta wasu da manema labarai a Yola a zanta wasu da manema labarai a yola alhaji manga tukur ya ce kurarin da wasu gwamnoni ke yi wayon a ci ne ke sawa ake koran kare daga gindin dinya. so that I can be able to address. Mine is that this umbrella is big enough to give all Nigerians and even beyond a shake a protective cap. After all, all the governors who are professed they want to leave, are they not in government? Is it not under that party? They Wannan lema babban lema ce da kan yi daukan kowa don haka mu koge zo da wannan barazana a cewar shugaban jam'iyyar PDP ba manga tukuru to sai dai kuma ga matasa 'yan siyasa irin su kumar muhammad awal jibrin na kungiyar ɗaliban najeriya na ganin wannan dambarwa a matsayin yar manuniya ga halayen 'yan siyasar najeriya eh to da wannan abubuwan demokuraɗiyya ne take girma akwai internal democracy a kowace jami'a ana samun rigingimu in ka duba kamar america ba muke copy nasu democracy federal system kuma democracy suke practicing akwai ire-iren wayannan abubuwa da ake samu saboda kowa na da nashi interest a yanzu da ake kusan za ce maybe jajibirin 2015 kowa yana so ya tabbata ina ne yake yana da manufan da yake so ya ci shi bangaren shugaban kasa kowa ya riga sani yana so ya sake tsayawa su wannan gononi guda bakwai kuma wadda ake kiran su G7 governors su suna daga cikin gononi wadda suka ce 2011 sun yi agreement da shi cewa ba zai tsaya ne a tenuwa guda daya amma wannan bisa ga dokan kasa wannan zaben shugaban kasa na kowa da kowa ne idan ya ga yana da majority zai iya bismillah amma kuma gononin nan a matsayina ne ni da na sani siyasar najeriya gononin najeriya su suke taka rawan gani a siyasar najeriya ga wadda zai ci zabe ibrahim abdulaziz sashen hausa na amurka daga yola a najeriya